Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alfatiha. Alfatiha. Ai shi yasa ne bum na fito kar mu tsaya cewar sai an shafa fatiya. Ai da dama shiga eh. har zan ja ka gefe in ce gajeruwar eh. sura gajeruwar sura. Na yi ni ban so ne ma fa kafin fa su shiga masallacin nan. mu dafe harajin su ai ake faɗa da mun tambaye su wani ba zai sallah tafiya da shi za zaka jeriya sura da na ja fatiya ina zuwa fatiya kawai sai na ta ne a ja karama shi na fito gashi na fito dangale da haraji magana haraji magana haraji magana haraji haraji barka dai lafiya lo malam Allah dan annabi kamar da ka kirgo mu ba gaisuwa ce ta kan ba menene eh, maganar haraji haraji ai tun da uwa ta taifan ban san wani haraji ba kai ban san shi ba wallahi Har Allah ya saka sani ba zan bayar ba tun da ni ban san shi ba ai ya kace ba ban san shi ba a wani aya umarni. a wani aya umarni. ba aya ba ba hadisi sarra ne tun sakamakon kyautata ba tuma tuma sancin da ran randunan kullun wayewar gari sai mun sai ruwa alaman ke hudu an zuba kwarai kuwa kai ne kace ba ruwa ko ake ba Allah mu ta dare lahi ala ala umma Allahu akbar ka radio ya ji je ka ya ga komai eh, abin nan alquran mai ilimi ba ila alquran mai ilimi ne yar ya muka takura ne je ka Allah kai ma to shi shikenan lahi ana ta takura wuce je ka to sai an ji wannan muka biya ta su fa sai mana tunan su wallahi tallahi sai su gano ni ina tare na wancan bigi daje ne ashe ka ga har wata aya fa ikawo ka san Allah wannan inda an takura sai sun cire mu daga masallaci. sai su aro mu dahumi ne kai suna tsaye nema kake ka zo ka kunce mana zani a kasuwa ba irin wannan zuciyata ta kama gidi gidi kawai na ji zan fita daga masallaci na wallahi sun gane bai da ilimi wayannan fa muka daka ta su eh. kaga wannan limanci eh. kwanan nan zan bai <laughs> ko ni fa saboda zunzurutun ilimi na eh. tsabar iya sallata a gidan gaba ka san me gari ran da izo iga sallata sallah bi gani eh sai da yake saboda gwagewa da kwarewa ta kan sallah nan da shekara biyu ma akwatin da ne ya cika qur'ani eh, wallahi ce zan daina sallar zan daina sallar in tsaya kawai bangaren karbar harajin masallacin nan zai mun kujera nan zan rinka zama nan zan ke karya za a kawo mun tuwo mara mara in ba zauna in karba haraji eh, kawai wannan shine ka san na rena wannan dan kwagen dan kwagen nan na rena ne ashe kan nan gaba ɗaya burani ne eh, ka san kanan fa kenan kanan kenan eh, ka san kano in ka ga dan kwage ka rena shi a kano eh, in ka bibiya gaba ɗaya kan nan burani a Lahu. a magana alwalan kace kace kace ta ina ake farowa eh, eh, in za a lura ta ina ta bakin kogi ake farowa ka san ita alwala gurin da ruwa yake ta na ake farowa eh, bakin kogi ko bakin rijiya ko bakin ko ka samu wani tudu bangaren wankan janaba za ka samu ruwan tsamiya hakikakken ruwa eh ka sa tsamiya ciki ta jiku sai ka samu omo rabin kwano sai ka hau turmi ka miƙe da gajeren wando kana kwara omo kana saka kana kwara omo kana ka kaga ka ma fa kyalli eh bangaren wannan mm, mm, niyyar azumin azumi in za ka dau azumin farko za ka yi niyya sai ka samu gurasa da ɗari biyar mai laushi mai laushi a can da za mu ta suka da ka saba wannan gurasa ka daure niyyar azumi eh. <laughs> sai ka ce wannan gurasa da zan ci gurasa nan na ciki cikin raushi na ciki cikin kwanciyar hankali kawai zai gaji eh, ita ce niyyar azumi <laughs> eh. kaga da kayi zunduma shi kenan magana wankan da na danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa